shi ne shugaban majalisar malamai ta jihar kebbi sheikh abdulrahman isa jega shi ne zai zo domin gabatar da wazi a halin yanzu kafin ya iso za mu kira alarama abdulmomin aliyu daga lafiya jihar nasarawa ya zo ya karanta mana wasu ayoyi daga alkur'ani mai girma kafin isowar malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين باين gabatar da ga Allah maɗaukacin sarki da yin salati ga annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam da roƙon Allah maɗaukacin sarki shi rahama ga maluman sunna wannan munasaba ta haɗuwa a yau wanda yake tun jiya an ci gaba da wa'azi a wannan fili na garin Abuja wa'azi na wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunnah wacce almarhuma sheikh ismail idris bin zakariya ya kafa wannan malami muna roƙon Allah shi mishi rahama Allah ya gama shi da jinƙayi nai da malaminsa sheikh abakar mahmudu gumi da sauran maluma na sunna wanda sun sari daji a wannan ƙasa irin su mujaddadi shehu usman bin fodoyi da ƙanansa shehu abdullahi bin fodoyi da 'ya'ya da jikoki da ƙannai da yayu shugaban majalisar malamai ta ƙasa da ya ja wannan tawaga zuwa birnin abuja domin gabatar da waɗannan ayyuka guda biyu wa'azi wanda an ka yi mataki na ƙasa a jiya da dare shi yau kuma an tusa sannan da kuma neman ba da gudunmuwa domin tallafa ma ilimi da ilmantarwa wannan malami a sheikh muhammad sani haya jingir shugaban majalisar malamai ta ƙasa muna roƙon allah shi mai gudunmuwa allah ya azu dugansa inda magabata sun ɗauke nasu da mataimakinsa a sheikh yusuf sambo ga cikun da mataimaki na biyu a sheikh sa'idu hassan jingir waɗanga bayi naka ya ubangiji kai musu gudunmuwa da kuma shugabanninmu na wannan tafiya sai a sheikh abdulrahman marahon tambuwal da daraktan agaji na ƙasa muna roƙon Allah da su da sauranmu gaba ɗai Allah kai mana gudunmuwa babu shakka an haɗu nan domin neman gudunmuwa domin tallafa ma ilimi domin ilimi shine gimshiki kuma shine garkuwa kuma shine wanda ɗan adam in baya da shi to bai da bambanci da dabba don haka ashe kenan in an ce matsala ta ilimi ce to ta taso kuma ya kamata aiki na addini kowa ya sa gudunmuwa ta yi domin a gudu tare a tsira tare ya jama'ar musulmi wannan gari na abuja da jiya da dare da yau da safe ya san al'ummar musulmi sun shigo ciki na ƙungiyar jama'a ya zalata bid'a wa iqamatus sunna domin mutane ko ina ganin suka kai ga sunan Allah ya bungulo su cikin wannan gari ina roƙon Allah ya ba mu nasara ga abin da za a yi kullun in an ka al'amari na addini na to Allah shi an riƙe da shi shi a tallabe da shi ya kuma shi Allah shi ke dubin zukatan bayi ya yi musu gudunmuwa ya ku al'ummar musulmi haɗuwa ta wannan wa'azi ita kanta wa'azi ta wadda ya kamata mutum ya duba domin ya san cewa shi ma ya kamata ya ba da tashi gudunmuwa kowa akwai inda zai iya taimaka mu addini wani yana da kuɗin da zai basuwa wani yana da shawarar da yake iya basuwa wani yana da ilimin da yake basuwa wani kuma yana iya kai huska a ganai al'ummar musulmi su ƙara jundi su ƙara runduna su ƙara taruwa don haka wannan ya fassari ayi alqur'ani da Allah madaukakin sarki yake cewa wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan واتقوا الله إن الله شديد الإقاب aya tana magana akan taimako wanda zai hito kowace irin huska ko da mutum ya ce zai zo wurin wa'azi kai ka sa gudun gudunmuwarka don ya zo ya sauraro saƙon Allah ai ka taimaka don haka ku yi taimako akan abin da shahibir wato nagarta wata ƙwarjin tsoron Allah amma kada ku yarda ku yi taimako akan isi kuma ta ku yi taimako akan udwani ma'ana duk abin da zai zama saba ma Allah to kada ku yi taimako a kansa ka ku yi taimako akan tsallaka iyaka tsallaka iyaka yana daga cikin mutum ya fandare ma tahiyar addini ya girka tashi tahiya daban wannan yana daga cikin fanɗarewa yana daga cikin tsallaka iyaka wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da cewa kada ku yi ya hane ku bayan haka ya ku al'umma musulmi wannan ƙasa tamu ta Najeriya tana buƙata da managartan bayi waɗanda za su tsaya suwa al'umma aiki tsakaninsu da Allah wannan ƙungiya shine take kira kullun domin mutane su gyara halayensu kowanne mutum ya yi ƙoƙari ya zanna ƙwarai domin mutumin kirki ko ba mutumin kirki ba na son mutumin kirki to kamin ka so mutumin kirki kai ka yi ƙoƙari kai ma ka zanna ƙwarai domin Allah maɗaukakin sarki ya yi alƙawali duk wanda ke wa addinin musulunci aiki to Allah bai bari shi mutuwar banza Allah zai shiryar da shiya kamin ya koma inda Allah wallazina jahadu fina والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين يا كو الأمة وتدوى لمتنية كسن شيغا وديكي in dai ya yana wa addinin musulunci kokari ya mai aiki Allah bai bari ya karkare sai Allah ya taimake shi da gyarawa Allah ya yi rantsuwa ya ce wallahi waɗanda ke ƙoƙari a kan addininmu lana diyannaho bulana. wallahi za mu shirya da suwa ga hanyarmu kuma ya ku bayin Allah ku kyautata ya ku bayin Allah ku taimaka ya ku bayin Allah ai aikin ƙwarai wa inna laha, lama al duk wanda ke kyautatawa Allah na tare da shi da taimakonsa Allah ka zan tare da mu da taimakonka Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka agaje mu da agajinka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun saurari shugaban majalisar malamai ta jihar Kebbi Ustaz Abdurrahman Isa Jega ya gabatar mana da wa'azi na musulunci Allah ya saka masa da alkhairi yanzu za mu kira